za mu ba su dama haka su yi magana ku kalle su a duniya assalamu alaikum sunana muhammad da Yabu. muna daga cikin wani da aka kama tsakanin a cikin ƙasa tsakanin kaduna zuwa abuja muna kira da gwamnatin jihar kaduna da kuma tarayya da kuma ƙungiyoyi na kara haƙƙin bil'adama wajen ƙoƙarin taimakawa wajen biyan buƙatun wa'annan mutane da suka kama mu don mu samu mu isa ga iyalinmu na gode alaikum sunana malam hassan sule yana daga cikin wanda aka kama cikin jirgi hanyar abuja zuwa kaduna muna neman alfarma daga gwamnatin najeriya da kuma yankin duniya gaba daya a biya wayan mutane bukatun su saboda mu zama samu iyalin namu assalamu alaikum my name is abuja muhammad afzal I'm working here in company J Marine in Nigeria. I'm a foreign national, Pakistani national. So we were abducted on 28th March uh, from the Abuja Kaduna train and uh, we are here. Uh, we are 62 people and uh, the conditions are not very good. So we are appealing to the government of Pakistan and government of Nigeria and to the whole world international community so that they can help us. Thank yeah. you very much. Assalamu alaikum. Ina iya da Hausa kuma. Ni da Hausa ne ma. Sunana Aisha Umar. ina ɗaya daga cikin da aka kama a jirgin kaduna zuwa abuja ranar ashirin da takwas ga watan march 2022 don allah muna roƙon gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin kaduna state da kuma duk wanda ke da hannu da shuni da zai iya taimaka mana a biya ma mutanen na bukatunsu domin mu samu mu tsira mu koma ga iyalanmu Na'am Assalamu alaikum. Suna na Maryama Abubakar Boko. Ina cikin wannan. Bismillah shaf Mu a cikin jirgi. Um, tafiya Abuja to Kaduna. Muna roƙon gwamnatin Najeriya da duk wanda suke za su iya taimaka mana don a sake mu tafi gidanmu a biya musu bukatunsu so da a samu mu koma gida zuwa ga iyalinmu gaba daya ina tare da iyalina gaba daya ana yayi sunana adamu lawal aliyu ina ɗaya daga cikin wanda aka kama um, san watanni biyu da suka wuce muna roƙon gwamnati a taimaka musu bukatunsu bai fi ƙarfi